من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haɗuwa a yau wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 2422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2001 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen suratul ma'un dangane da abin da ya shafi fassara amma dangane da abin da ya shafi zan baki malam sa'id ya riga ya tsara su zan baki gaba ɗaya don haka abin da zan yi yau takaitaccen bayani ne game da surorin da suka rage mana suratul ma'un wato a suratul al-kautsar imma a tsauna al-kautsar ubangiji ta'ala ya ce imma a tsauna al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-akbar ita ce sura ta ɗari da takwas a cikin jerin surorin alkur'ani daga sama kuma sura ce wadda take makiya tana kunshe da ayoyi guda uku kaɗai Allah ce inna a'aqalna kal kautar lallai mu mun baka abin da ake kira alkautar fa salli li rabbika don haka kayi sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke raƙumi imma dan hadaya imma dan fidiya imma dan layya inna shani aka huwa al-abtar lalle mai nuna na maka ko makiyinka huwa al-abtar shine mai yankakken baya lafazin inna a'tainaka al da kuma inna shani aka dukkanin su jumloli ne guda biyu ko sai an yi taukidin da inna kafin a sa inna da sai kawai a ce a faina kalkauta ko na hannu a faina kalkauta shami'uka huwa al-abda ba tare da inna da kenan ba ma sai aka yi taukidin su da inna a ka'ida suka ce dukkan jimla ismiya idan an yi taukidin da inna karfin ta ta fuskar ma'ana yana kusa da jumla wadda aka bude ta da rantsuwa ina fatan kun fahimta al-khabar idza dakhalathu inna qaraba al-qasama wato duk lokacin da aka samu jumla khabariya kuma inna ta shiga cikin ta to ta kusanta ta kamar jumla ce mai kama da rantsuwa ina fatan kun fahimta lafazin al-kawthar hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cikin sahih Bukhari ya fassara al-kautsar da cewa shine al-khairul kathir wato alkhairi mai tarin yawa amma wani hadisin daban ba daga Abdullahi dan Abbas ba daga Anas dan Malik dake cikin sahih Muslim yace bayna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin bayna azhuri wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsakanin mu iz aghfa iz sa'ata sai yayin gingidi dan karamin gingidi bai dauki lokaci mai tsawo ba ثم رفع رأسه مبتسما sai manzon Allah ya ɗaga kansa yana murmushi fa kunna sai muka ce da shi haka ka ya rasulullah menene yasa ka dariya ya manzon Allah qala sai manzon Allah ya ce unzilat alayya anifan suratun yace dazu dazun nan an saukar min da wata sura fa a sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar haka wannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wato wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilai da ke nuna lalle bismillah mabuɗi ce ga kowace sura cikin surorin alqur'ani in ban da suratul tauba ina fata an fahimta bismillah mabuɗi ce da ake buɗe kowace sura da ita cikin surorin alqur'ani 114 din nan in ban da suratul tauba yayin da duk mutum zai karanta kowace sura cikin alqur'ani cikin sallah ko wajen sallah matukar zai faro karatun daga farkon sura to wajibi ne sai ya zo da basmala ko ta in suratul tauba ce ba bambanci tsakanin karatun sallah ko karatu a wajen sallah ba bambanci tsakanin karatun bayyane ko karatun sirrance ina fara kun fahimta tun tunda yake fa qara'a بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبصر باين يا جنان ثم قال sannan sai manzon Allah ce atadruna mal kautsar kun san me ake kira da al kautsar da kuka ji an mutunta cikin wannan sura da na karanta muku yanzu fa kunna ana tsammali kike sai muka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon sa suka fi ba قال في من ذا فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل wani kogi ne wanda ubangiji na yi min alkawalinsa alaihi khairun kathir akwai alkhairai masu tambin yawa tattare da shi huwa haudun taridu alaihi ummati yawm alqiyama wani tafki ne wanda al'umma ta za su gangara mata don su sa ruwan da ke ciki a ranar tashin kiyama huwa adadun nujum adadin kokon da ke wajen da za a ɗebi ruwan a sha adadin taurarin da ke sama fa yukhtalaju al-abd yayin da duk al'ummar manzon Allah suka gangaro dan su je su sha na kokarin daukan kofi ko kokon da zai tsebo ya kawai sai a dakatar da waɗansu daga cikin mutane a dakatar da waɗansu daga cikin bayi a ce ku ban da ku fa aqulu manzon Allah ce sai in ce rabbi innahu min ummati wa ana kan ayyana cikin al'ummata fa yaqulu sai Allah ya ce da ni ma tadri ma ahdatha ba'dak ai kai baka san me al'ummar ka suka kikiro bayan baka nan ba wannan yana cikin wanda suka yi bid'a dan haka bai tantance shi ba ina ba da kun fahimta wato kun ga alkausar ashe tafki ne wanda aka warewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da wannan sifa da wannan hadisi da ke cikin sahih muslim ya tabbatar a wani hadisin daban da ke cikin sahih bukhari manzon Allah ya nuna fadinsa wato zai kai tsawon tafiyar wata guda kuma ruwan da ke ciki abu min al-laban har ya fi madara zama fari wa rihuhu abyadu min al-misk kuma wato kanshin ta ya fi kanshin turare wa kizanuhu ka nujumi samai idan an ce kizan abinda ake kwalfa ruwa da abinda ake ɗebo ruwa da sawa'un guga ne sawa'un motsa ce sawa'un koko ne ko shi shine kizanuhu an gane ku wato yawan kofunan da ke wajen kenan sai manzo Allah ya ce man shariba minha fala yazma'u abada dukkan wanda ya sha daga cikin wannan tafki babu shi ba jinki ruwa har abadan abada to Allah sa mu cikin waɗanda za su sa a cikin to da haka ya sai waɗannan hadisai su ne hadisai mafiya fitowa duk abin da ba su ba cikin hadisai zai shiga cikin ma'anar su ne waɗanda suke nuna alkautar tafki ne ke bantacce wanda aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suna yin sabani shin sauran musulmai da ke cikin al'ummomin baya kamar musulman lokacin annabi Ibrahim da na lokacin annabi Salihu da na lokacin annabi Nuhu za su sha daga ruwan alkautara ko kuma sai musulmai ɗan al'ummar manzon Allah kaɗai zance mafi inganci musulman al'ummar manzon Allah ne kaɗai za su ka ina fata an fahimta dan manzon Allah ya nassanta haka yake taridu alaihi ummati yawmal qiyamah al'umma ta ce za su gangara su sha wannan ruwan a ranar tashin kiyama to kaga wanda akwai girmamawa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma darajantawa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ce inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar salli li rabbik kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke rakumi wato dai shi rakumi soke shi ake ba kwantar da shi ake a yanka ba ana maganar soke rakumi lokacin wato ainihin layya ce rakumi lokacin hadaya wato ga wanda yaje aikin haji na turani ko kuma aikin haji na tamattu ina ba ta an fahimta manzo Allah kuma ya ji wannan umarnin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi zuwa aikin hajin da yake shi kadai a madadin da iyalan gidansa ya yanka rakumi ɗari ya gabatar a matsayin hadaya wani attajiri ne a garin ko ya taɓa zuwa aikin hajji yanka ko da ragogi sai manzo Allah ya kuma dari saba'in duk da hannun ya yanka sauran kuma ya bar sahabbai suka karata masa sallallahu alaihi wasallam yasa aka ya fi kowa kisa a tarihi ya kusa gani ya yanka rakumi dari gaba ɗaya lokaci guda a hada ya biya baya sun manna manzon Allah din an gane ku shine fa salli li rabbika wanta wadansu malamai sun fassara fa salli wato sallan layya din kenan sallu rabbika kai sallan layya domin girmama ubangijinka da bauta gare shi wanhar sannan kuma kai yanka dabba ta layya sallar idin layya sannan kuma yanka dabba ta layya a takaice dai ana daukan ayar a matsayin umumi lafazin sallah ya shafi kowace sallah lafazin yanka ya shafi dukkan yanka halattacce ko kuma wanda yake na sunna yanka na sunna ko kuma wanda yake na wajibi duk ya shafi wannan gaba daya fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wani hadisin daban ya tabbata cikin sahih muslim ka'ab ibn al-ashraf yazo yin kafiran makka sai suke tambayar ka ga wani mutum ya fito daga cikin mu yayi tawaye yayi da awarki annabi ne ko yahudawa ko ne masana littafi shin akwai wadansu alamu a cikin littafin ku da ke nuna wannan mutumin annabi ne ina fata kun fahimta sai ka ibn al-asrad yace ko alama babu wata alama da muke da ita da yake nuna cewa wannan mutumin yana da gaskiya ko ma annabi ne ko kun ma kun shi gaskiya din ku ne mutanen kirki in an kwatanta da shi kun fi shi kirki ina fata an fahimta sai ubangiji ya saukar da alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru ha'ula'i ahda min allazina amanu sabila an gane ko ulaika allazina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan lahu nasira ayoyin nan guda biyu cewa dubo dan su wadanda aka ba su littafi da gangan sun yi imani da shedan sun kafirce mu Allah ta'ala sun yi dadda dagutu har ma suna cewa kafirai ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila wai kafirai din hanyar da suke kai ta kafirci da bijire na Allah ta zama mafi shiriya da kimtsuwa sama da hanyar da annabi da mummune suke kai ina fata an fahimta daga nan gurin kuma sai aka sake saukar da inna shani aka huwal abtar ina fata an fahimta wato abinda inna shani aka huwal abtar ke nuna wa lalle mai muna na maka shine mai yankakken baya to me yasa mai muna na maka shine mai yankakken baya wato ta zama martani ayar da shi ka'ab ibn al-ashraf kuma sannan ayar ta zama martani nan take wato ainihin ga su kafaran maka domin ka'ab ibn al-ashraf yana kokarin ya kusa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka nemi ya bayyana gaskiyarsa me ya sani game da shi su kuma kafiran makka tuffar da suka basu suka ce al-muntabir idan an ce al-muntabir wato suna nufin mutumin da yake mai yankakken baya ma'ana ba ya da ɗa namiji wanda ko da annabin ya mutu ɗan zai gaji shi zai mutu a huta da shi to sai Allah ce to ba kai ne mai yankakken baya ba inna shani aka huwa al-abtar mai mun na maka shine mai yankakken baya ma'ana su kafaran maka su ne waɗanda ba su da albarka kai kan za ka samu masu maka shaida tun daga lokacin da ka har zuwa ranar tashin kiyama ina ba ta an fahimta to a take ta abin da ya shafi inna a sai na kalkautar kin abin da ya shafi kullu ya ayyuhal kafirun sura ta wadda take makkiya ita ce sura ta 109 tana kunshe da ayoyi shida an gane ko ubangiji ta ala ya bude kan cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din akwai surorin guda biyar a cikin alkur'ani mai girma wanda duk sun fara da kul farko kul uhiya ilayya annahu sama'a نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا na biyu. qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun na uku qul huwa Allahu ahad na hudu qul a'udhu bi rabbil falaq na jarfa na jarfa a'udhu bi rabbil nas ba su da da suka fara da kul a cikin duk alqur'ani mai girma قل يا أيها الكافرون حديث يا تبتا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku wanda ya karɓo daga farwa ibn nawfal shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa manzon Allah ya ce da shi nawfal din ikra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min shirk yace in ka zo kun ce karanta qul ya ayyuhal karshen abin da za ka yi barci ya ɗauke ka ya zanto shi ne aya ta ƙarshe cikin kulliya ɗin lakum dinukum waliya dini yake fa ha bara'atun min shirki domin barranta su daga shirka wato kamar ka kulle yininka da jaddada tauhidi ga ubangijinka wato kana mai cewa dukkan kafiran duniya lakum kun waliya dini kaga bara'a cikakken kenan ina fata an fahimta sannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko cikin raka'o'in raka'ata min fajr a raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad an gane ku ya tabbata kuma wani lokacin a madadinsu sai ya karanta fatiha kadai ya tabbata kuma wata rana idan ya karanta fatiha sai ya karanta qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة أركع تبقوا فاتحة دا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون haka a cikin rakawoyi guda biyu na tawafi ga wanda ya kammala tawafi zai rakawoyi guda biyu a wurin makamu ibrahim raka'a ta farko fatiha da kulli ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kulhu huwallahu ahad an gane ku a takaice dai kulli ayyuhal kafirun tana cikin surori waɗanda suke da matukar falala ubangiji ta ala ce kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum wa din ba wata bakar kalma a ciki da take bukatar sarki amma abinda malamai suke cewa shine an maimaita rashin bautar manzon Allah ga abin bautawar kafirai har sau uku kamar yadda aka maimaita rashin bautar kafirai game da abin da manzon Allah ke bautaya har sau nawa har sau uku ina fata an fahimta misali la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma a'budu a'budu inda da ya shafe da kuma a'budu din da ya shafe shi idan ka bi an ta kowanne nasu din so uku suka ce hikimar da ke cikin haka shine zamani guda uku ne ko dai zamanin da ya wuce kamar ɗazu jiya shekaran jiya makon jiya watan jiya bara bara wata ba ya wuce ba ko wanda ake ciki shine yanzu din nan da muke magana ko wanda zai zo nan gaba shine minti biyu masu zuwa yini ɗaya mai zuwa mako ɗaya mai zuwa wata mai zuwa iya fata an fahimta zamani guda uku ne ba ya da na hudu ko akwai na hudu ba ko wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo to sai aka nuna ta kowanne sau uku ma'ana a da jiya dazu da jiya da sai karan jiya da makon jiya manzon Allah bai gota abin da suke bautawa ba su din ma ba su bautawa abin da yake bautawa ba a yau da ake magana yanzu ba zai bautawa abin da kuke bautawa ba kuma ba za ku bota na shi ba a gobe da jibi da gata ba zai bauta abin da kuke bautawa ba kuma ba za ku bota na shi ba haka ne kuma wani ku bi da ku gani qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wannan wani zamani yasa fa la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun <laughs> ya shafi nan gaba kenan gaskiya ne ya shafi nan gaba kenan ka sai idan kana so ka jarraba ma'aluma din mutum idan yake kaza sai ka ce inci to in yana tabbata sai haka ne amma idan ka ce in sai kuma ya canja ma'ana da ma ka yi ina ba tun zan ga la a'budu ma ta'budun a gobe da jiki da gata wala antum a'buduna ma a'budu a yau kenan a yanzu wala ana a'budun ma abattum yanzu kenan ajiya dan ya ce abattum ba fi limadi bane ba ajiya kenan an gane ko idan ka ce me yasa wala antum aabuduna ma a'budu ya zan zanto yanzu wato saboda shi labazin abiduna ismul fa'il ne shi kuma ismul fa'il ya halatta ya nuna abin da ya faru jiya ya halatta ya nuna abin da ya faru yanzu ya halatta ya nuna abin da zai faru nan gaba ko da yake so a wurin yuna yan mazabin mutanen kofa cikin malaman nahawu suna ganin ya dillu alal madini kaulan wahida amma basariyawa basariyawa ba su yadda da wannan ba kuma muna tare da ya a wannan babu a wani babin ko muna tare da yan kofa ina jin ma'anar ta fito ba sai an ji ta kuma makalma ba to a take dai kaga wannan abin da ke nuna wa wato iyakacin abin da ake kira alwala wal bara aqida ta alwala wal bara ya kasance mummunai sun barranta daga kafirai sun barranta daga kafircin kafirai shi kafiri zaka barranta daga bautar da yake ka hau kujerar naki baka yadda da ita a cikin zuciyarka ba kuma ba za ka goyi bayan ta ba kuma shi kanka baka yadda ba da abin da yake yi din na bauta dole sai an samu tamamul mukafala cikakken rabuwa don abin da ke haɗa mutane su zama ɗaya shine kalmar shahada an gane ko abin da kuma ke rarraba mutane shine aqida in aqida ta rabu ko da akwai aurataya an rabu da juna kenan ko da akwai haifayya an rabu da juna kenan ko da akwai dangantaka da yan'uwantaka an rabu da juna kenan annabi duhu alaihi salam yana cewa ya bunayya kan ma'ana wa la takunna al-kafirin سيدي تآوي إلى ila jabalin من min النبي نوح لا آثم اليوم من أمر الله إلا illa رحم Allah yake wa hala bainahum al-mawj فكان من المغرقين وقيل يا أرض لئي ماءك ويا سماء أقلي وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فإلى لما يفعلوا ونادى نوح الرب da annabi ne ga an halaka da kansa an dunne da shi cikin ruwa sai ya kira da babban murya rabbi inna bi min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahadul haqq kai ne mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya masa da martani cewa ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni an takuna min al-jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin a takaita dai aqida ta alwala wal bara tabbatacciya ce cikin musulunci musulmi zai goyi bayan addinin musulunci da ko musulmai yan uwansa ya so musulunci ya so ko musulmai din ko da bambancin yare ya raba su ko da launin fata ya raba su ko da ƙasa ta raba su an gane ko kuma zai ki kafirci da kafirai ko da dari ya haɗa su ko da kowa da uba sun haɗa su ko da launin fata ya haɗa su in ba a yi wannan ba to su kafirai a wannan ka'ida suke rayuwa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba sashin su mataimaka makaka su duk inda kafirai suke sa iya yin ta tsakanin da juna amma in ɗaya bangaren zai yaki musulmi to sun yi da su taimaka wa wancan ɗaya ɓangaren ya yaki musulunci in an gama su koma rigima su rigima haka Allah ya sa ka'ida ce a tsakanin su haka ba a ba'dhum awliya uba sai kuma Allah ya kasu da mu da cewa illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir in ba ku yi wannan ba za a samu fitina a ban kasa mai girma tare da fasadi za a samu fitina da fasadi mai girma a ban kasa yiko fasadin da yake faruwa ke musulman afganistan dukkan duniyar musulunci ta yace musu baya musamman shugabanni da gwamnatoci ko ba haka ba da haka sai kafirai suka yi kungiyar kawance karkashin america da goyon bayan ingila da sauran kasashen turai da kuma masu rauni daga cikin kasashen musulmai aka haɗu ake fasadin da ake yi wa afghanistan da kun fitnatun fil ardi in kenan fasadin kabir duk da haka america ba za ta iya yakar yan taliban ta ci nasara akan su ba ita kadai ba kuma za ta iya yakar in tanzumul qa'ida ta kuma fara a kansu ba ita kadai har sai ta kai waɗansu musulmai da ba su san manufa a cikin rayuwa ba yau america tana amfani da sojojin kasa ne waɗanda suke na musulmi yan northern alliance da kuma yan western alliance yau an samu yan western alliance a cikin su wanda suna kawance don saboda yakar Osama bin Laden da mataimakarsa da menene din su kaga kamata ya su wayewa ya su yaƙi amerika don ita ce abokin adawa ta su gaba ɗaya sun fi kusa tsakanin su da waɗancan ko da bambancin siyasa ya raba su ko bangaren wannan dan arewa ne wannan dan kudu a cikin ƙasa ya raba su ko wannan dan kabilar Uzbek ne wancan dan kabilar Tajikistan ne wancan kuma dan kabilar Boston ne duk wannan ba shine matsala ba tun dai addini ya haka su da ya kamata su fahimci wannan to wannan darasi ne ga sauran dukkan musulmi a ko ina suke na duniya America za ta iya neman goyon bayan in Northern Alliance da yin Eastern Alliance da kuma duk kuma su yayi dan a karya Taliban a karya an tanzimul qaida bayan an gama da su kuma sai su zo yaki waɗannan abin ne sai ke ƙwarin America ina ba za mu fahimta dan babban abin da America take so ta je ta kai ta je ta kai makamai ta girke a wajen da kuma sai sojoji ta yi bes ɗin da na soja a wajen kaga a nan sai ya zama mata da sauki kai hari da nukiliya ɗin Pakistan a rusa su ko ita ta yi ko ta leke a ta ba Isra'ila Isra'ila ta zo ta yi sannan kuma zai zama mai sauki a kai ta kai hari da makaman Iran duk wanda mai sauki da gare ta sannan zai zama mai sauki a gare ta dakile sojojin neman yanci da yankin Jammu da Kashmir a India manufofi da yawa Amurka take so ta cima sannan zai zama mai sauki a gare ta abinda Rasha ta yi shekaru sama da hamsin tana so ta yi shine samun ta yi influencing a cikin Afghanistan yau Amurka ta zo ta sami cikin abinda da bai kai wata shida ba da dai manufofi masu tarin yawa Allah ya tsare mu da abin da muke so in ce abin da ya bude kofa aka samu wannan shine ne rashin aqida ta alwala wal bara'u tsakanin mu musulmi inda akwai aqidar lakum dinukum wali dini da abin da ba za ta samu wannan damar ba سورة كذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أن ذلك وأن سورة إجت سورة النصر وقد سمع لم يسمع كلمة سورة التوديع التوديع بالعين وتسورة البنطانة wadan suratul nasr ce ta shahara da shi amma suratul tawdi' malamai sukan faɗe ta saboda abin da take kunsa na ban sana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ce ga ja'a nasrullahi wal fathu al fathu anan ana nufin fathu makka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja an gane ko afwaj jam'i min fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ga idza shartiyya ya kamata a samu jawabi shart menene jawabi shart a wasu da eh dan yayi yakun mahzufan to ya zamu kaddara shi yakun mahzuf yakun mahzuf jamil jiddan ya zamu kaddara shi uhu ka san shi takdiri ba abin da su sauki a cikin nahawu kana da zama ka kaddara dukkan abin da ke to yanzu na ta bada ma'ana uhu za ka ce idan ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا hadara ajaluka in har haka ta faru to ajalinka ya zo to tunda ajalinka ya zo ne za ka yi tasabbish sai kai tafi gigi bi hamdu rabbika wastaghfiru innahu kana me yasa ba mu yadda tasabbih ya zanto jawabi sai ya zanto sune jawabi ba don tun daga abu na zahiri da shi ya kamata a sa ba za a koma zuwa ga kaddarawa ba to amma saboda iza a fi madi ne to ya kamata jawabin farko sun ma ya zanto ne fi'ili madi ya za ka da fi'il al'amri ya zanto shine jawabin sa ba zai zama farko ko za ko tun nahawu alƙalan nahawu za su faɗi da wannan ba dan fasa dirmi ne fi'il al'amri ne ja'a wanda yake shine fi'il sharti su kuma fi'il madi ne ba yadda za a yi dole sai ta kawo masa dan uwansa kina fatan kun fahimta to ka duk nan idza ja'a nasrullah wal fathu wa ra'aytan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwajan habara ajalukum in dai nasarar ubangiji ta zo kaga mutane suna ta shiga addinin musulunci kungiya ko ga budi ko mutane suna ta shiga addinin musulunci kungiya kungiya ko jama'a jama'a ko tawaga tawaga to ajalin ka ya zo dan haka sai ka yawaita tasbihi fasabbih bihamdi rabbik واستغفره انه كان توابا نعم حديث يا ثبت اتكون سنن النسائي da abdullahi بن عباس yace lamma nazarat idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhir sura qala yayin da wannan sura ta sauka zuwa karshe har zuwa karshe sai ce nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nafsuhu hina unzilat wato an kelanta wa manzon Allah kwanan ya kusan karewa sakamakon saukar wannan sura in ga Abdullah da Abbas fa akhadha fi ashadd ma kana yace daga lokacin sai manzon Allah yayi tarkan ya ayyuka da yake na al'amarin lahira irin wanda da baya yi tunda idza ja'a ta sauka ya ga kusa wato an ba shi cewa lokacin mutuwa ya kusa sai yake ninninka aiki sama da dan ya kasance karshen abin da zai ne mafi kyawun abin da ya taɓa yi a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to haka ake son bawa ya kasance an gane ku fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa ma ahlul yamani su ko mutanen yaman su wane ne su kana sai manzo Allah ce qaumun raqiqatul qulubuhum layyinatul qulubuhum al-iman yaman wal hikmatu yamaniyya wal fiqh yaman manzo Allah ce mutanen yaman mutane ne masu sanyin rai masu tausayin zuciya shi kansa imani din ma dan yaman ne hikima ba yamaniya ce kuma ma shi kansa fiqh ma dan yaman ne wato wannan sai zan to ga mutanen yaman to wannan ko da ta kona dukkan daban shi na ina jin da kawo shi ba wanda da shi ya kamata mu fara kawowa kamar kafin wannan wato a fassara nasrullah menene nasrullah da kake ce da a nasrullah wal fathu fathu da an da fathu makka to nasrullah din me yake nufi da nasrullah shi a shi ne suka ce karbar mutanen yaman addinin musulunci eh karɓar mutanen yaman addinin musulunci su shi kai nasara ka kanta ubangiji saboda sun yi himma kwarai da gaske wajen ayyukan addinin musulunci sun yi kwazo ga kuma dan Allah ya ce al'imani ya nan imanin ma din yaman ne wal hikmatu yamaniya wal fitih yaman ta ba da ku ba. wato wannan na nuna kalalar mutanen ina yaman din mun bai da muka sani ta yau wanda suke da kafin ɗan garin sana'a ita ce dai manzon Allah ke nufi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin hadisan da suke nuna falalar Yaman kamar da akwai hadisai da suke nuna falalar sab an gane ko ya tabbata kuma daga na Aisha Allah su kare da gare da kamar da hadisi yake cikin sahih Muslim tace manzon Allah ya kasance yana yawaitawa kafin ya mutu dab da mutuwarsa yana yawaita faɗin subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka kun ga wannan ya sa ban da hadisin da akwai hadisin da yake wannan shahara riwayar bukhari da muslim shine ne subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li shi ma wannan aisha ne riwayar bukhari da muslim tace manzo Allah yana yawaita fadin wannan yana ya ta'awwalul qur'ana yana fassara qur'ani wato subhanaka allahumma ya zanto fasabbih wa bihamdika ya zanto fassara me bihamdi rabbika اللهم اغفر لي يا زنت فسر مني واستغفره أجل يتأول القرآن ينا يوم كرمت وانا تكر kuma cikin تكر سجدا wato zikirin da ake cike da kuɗi da sujada subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli mafi karanci uku mafi yawanci ko ba a maka iyaka ba cikin ruku'i ko sujada sallar farilla ko sallar nafila amma a wannan riwayar ta muslim tace subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika annabi yana yawan faɗa kafin ya mutu ba tare da ta bayyana cewa cikin sallah ko wajen sallah ba amma wata riwaya kai ta nuna cikin sallah yake mai sauki ga ina fatan kuna fahimta da kyau qalat aisha ta ce qultu ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati araka ahdathaha taquluha kuma mana yan bakin kalmomi ne da nake kuma ta nuna kala ta yawan fadar su qala sai manzon Allah ya ce da ita ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha manzo Allah ce an sanya mun wata alama ce cikin al'umma ta da zaran na ga wannan alamar sai in rinka faɗin faɗin kalmomi kuna ganewa idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhir sura yace da wannan sura ta sauka ne sai ce ga alama kaza in ka ga alama kaza ta faru kaza ta faru to ka rinka yawan kaza wato wannan yana da annabi ba yawan faɗin subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika sai lokacin da wato wannan sura ta sauka hadisi ya tafi cikin sahih bukhari Umar dan Khattab ya kasance yana tara manyan dattijai da aka je yakin Badar da su ka san ko cikin sahabbai waɗanda suka je yakin Badar suna da kalala kan sauran yana tara su idan zai shawara wani abin da ya shafi gwamnatin musulunci wato mahalarta yakin Badar hafizan cikin su suna yan kabinet sun Umar dan Khattab kun gane da kyau to lokacin da dai kira su dan a tattauna sai ya zo da Abdullahi dan Abbas ya ba shi wakilci a cikin majalisin sai da kijan mun suka damu sai mun ma muna da yara kanana inda mun so sai mun rika tahowa da su dan ne ake tahowa da yaro cikin mu Umar dan Khattab sai bi su rannan sai fara sai ce me za ku ce game da faɗin Allah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi ila akhir sura me za ku ce fa qala ba'dahum sai wadannan suka ce قدرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفوتها علينا أو مرتبنا من مجود يا الله ميتس جباري من المغافرة إذا الأنباء نصرا إذا الأنباء نبودي مولى أبو نمك فلي نبأ أنت كنا وسكت بعضهم وأنا سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما سكما فقال لي سيك لبا عباد يسيرك أكذاك تقول يا ابن عباس haka kai ma ra'ayin ku ke gane wannan sura ya kan Abdullah da Abbas fa qultu la Abdullah da Abbas sai nace a'a sai ce fa ta kun to me zaka ce game da fassarar ta kala Abdullah da Abbas huwa ajabu sallallahu alaihi wa sallam yace ajalin manzon Allah ne Allah ya sanar da shi ya kusa in dai da idan ja'a to idan dai nufarin nan ta faru in an bude maka to ya sani ya kusa mutuwa kenan yace abin da sura kawai take nuna hikima to wannan shine sirrin da wadanda suka samu su suna suratul tawdi'i surar ne ban kana dan waye ke ban kana wanda ya kusan tafiya wa tadhkirhu innahu kana tawwaba tawwab ya zama sunan daga cikin sunayen Allah duk mai neman tuba a wurin Allah sai sai ya babu laifi ya tawassul da tawwab yace ya tawwab tub alayya sura ta gaba tabbat yada abi lahabin na tabba ma agna an maluhu wa ma kasab ana kiranta suratul masad sura ta makkiya ita ce sura ta 111 ayoyin ta guda biyar ne tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ko wa ra'atuhu hamalatul hatab fi jidha adadun min mata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga a da abbas Allah da gare lokacin da manzon lokacin da Allah ya saukar da wa'anzu ashir bakal aqrabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gargadi ne ga makusanta sai manzon Allah ya kirawo dangin gaba ɗayan su suka taru hatta sa'a da safa ya hau dutsen safa su kuma suna kasa fa hakafa sai kira yace ya sabaha fa qalu man hada lokacin da ya amfani da wannan kalmar ya saba sabaha to suka ce waye wannan yake kira suka je suka taru ba fa jama'u ilayhi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace أرأيتم إن أخبرتكم أن كولا تخرج من سفر هذا الجبل أكنتم مصدقين كبان الأباري idan na ba ku labarin cewa ga waɗansu mahaya dawaki nan a bayan dutsen nan kaga su yana saman dutsen zai iya gani in akwai amma su suna baya da za su gani ba ga waɗansu na dawaki nan za su kawo muku hari in na ba ku wannan labarin za ku gaskata ne yace da su haka suka ce ma jarrabna alayka kadiban ai kuma mu ganin kariya ta tare kai ba me zai hana mu gaskata ka ba yadda za a yi mu kare ka za mu gaskata ka kana sai manzon Allah ce fa inni nadhirul lakum bayna yadi azabi shadid to ni mai gargadi ne a gare ku Allah ya turo ni tun kafin azaba mai tsanani ta zo قال أبو لهب أبو لهب أنا كنت أقدر في باش يتي تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا تبا laka hasara ta tabbata gare ka halaka ta tabbata gare ka ma da jama'atuna illa yanzu da ma dan wannan kai ka fara mu sai kawai ya tafi sa kuma kaba sai ta je tafi فنزلت يا الله يتوكد تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب إذا أنت تبت ما بيتنا مضارئ يتب مصدر كلمة التباب هو التكبير وما زادوهم غير تكبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن ذلك نعم. التباب to akababu a larabci yana nufin alhala halaka ko alkhusran hasara ku gane ku tabbat ya da abi lahabin hannayen abu lahab sun yi hasara ko hannayen abu lahab sun tabe wa tabba shi kansa ya tabe ko shi kansa ya yi hasara to kaga tabbat ya da abi lahab larabawa sukan jingina hannaye amma suna nufin dangane shi gaba daya Allah ce zalika bima qaddama yadaka wa anna Allah laysa bizallamin yaqin qaddama yadaka ma'ana abin da kai ke da kanka saboda hannaye suna da tasiri wajen bayarwa ko karba bayar da abu na zalunci ko kuma abu wanda yake da na adalci Karkar abu na zalunci ko abu na adalci ko ba abu ba sai za ka ci zalunci ma kaddama da daka amma ana nufin dukkan jikin dan adam to da aka ce tabbata da abi lahab ne tabba in mun yi wannan fasaran ya zanto kalmar wa tabba me kuke nuna wa ba wai ma'anata ba ma'anata kan ana riga na faɗa mana yanzu na tambaye ku ba ai sai zama gwarin ci kenan yau shi ne dama nake so yanzu ku ce tauhidi in ce ba tauhidi bane ba <laughs> tunda an ce ya da abi lahu ba gaban sai sai kenan matan da ya zama tauhidi kenan suka ce a'a jumlar tabbat ya da abi lahab suka ce jumla ce du'a'iyya وتبدأ جملة خبرية وشو دعاك في يدا أبي لهب الله كان أرد أبو لهب أبو أسر كيف ترى بيت تبدأ أبو لهب وتبدأ كما ما يتبدأ <laughs> وشو جملة في الكل تجي دعائية أبو أسر جملة في الكل خبرية ماشي نعم. تولي ياتي دومي دنكو بعد هنا ما أمر فيه زنتو تأسيس لي wanda a tafi su aula min tawkid amma in ka dauka jumla ta farko khabariya ce ta jumla khabariya ya zanto jumla ta farko muakkada wannan ko ba akida ya zama tawkid ke wanda a tafi su aula min tawkid tabbat da abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya fara ba wadatar da shi komai ba lawan tashin kiyama فيصلى نارا يصلى فيصلى zai shiga wuta. za ta لهب ma'alusiyan harshe harshen da yake mai kuna mai zafi akan ce lahab bi fatul ha akan ce lahab bi iskanil ha ha din nan ko kai maka fataha ko kai maka iskani lahab lahab ina fatan kun fahimta kira'a bi kuma ta tabbata da shi akwai kira'a asariya wanda ta tabbata da mu wa imra'atuhu hammalatul hatab da matarsa da ake kira hammalatul hatab wato hammalatul hatab wadanda suka ce anan suffa ce ta abin da take yi a nan gidan duniya amma lakal haka mai dauke da kiraren wuta to larabawa sukan ce da mutum mai dauke da kiraren wuta in mutum ya zanto magulmaci ne mai daukan zance daga nan wani ya kai nan dan ya hada mutane suma kaga daidai yake da mai tayar da gobara a gari yadda mutum idan rike kan itacen wuta ya dogaro ya je ya sa a wannan birnin ya sa a wannan danga ya sa a jikin wannan ba sai ya kona gari ba to haka magulmaci me yawo da wutar baka ya je sauran wannan ya je falon wannan a yi hira da shi ya kwashe zance sai kuma je falon wannan kuma ya faɗa masa ya je wurin aboki ya ɗauko ya faɗa aboki ya je wurin ɗa ya kaiwa uba ya ɗauki daga wajen uba ya kaiwa ɗaya ya ɗauka daga wajen mace ya kaiwa mijinta ya ɗauka daga wajen kishiya zuwa wajen kishiya ta ɗauka daga wajen ƙa zuwa akwai wannan cikin maza a wannan cikin mata in namiji ne zai ce masa hamalul haka in mace ce zai mu ce masa hamalatul haka haka ɗan kuma malamai suka fassara wadansu suka ce a'a ana nuna abin da za ta ɗauka ne halin sakamakon ta da ranar tashin kiyama za ta kasance tana ɗauke da itace a cikin wutar jahannama Allah ya tsare dan tana cikin masu munin zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ita ba ta ita masa Muhammad sai dai take muzammam kaga Muhammad ba abin yabo ba kenan dal ardu mahmudun wa hadha muhammadun to ita ba ta su ce muzammam idan an ce muzammam abin zargi sai ta ce muzammaman kalaina hu a baina ta take cikin baitin waka ko rabin saka muzammaman a baina hu kalaina ma'ana mun tsani muhammad mun tsani addinin sa mun tsani muzammam abin zargi kenan sai maza Allah sai Allah ya kare mun dage su suna na Muhammad a maimakon su kama suna Muhammad su zaga sai su zagi wani mai suna Muzammin wanda ba ni bane ne su ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko fi jibiya hablun min masad habl wato wuyan ta kenan akwai hablun min masad igiya min masadin ta kaba don kaba wanda ake tufkawa ko tamka ta dabino wato wanda ganyen dabino ke jiki wanda shine masad a larabci to amma wannan masar din da ake magana wato a cikin wutar jahannama yake za a masa abun mai da shi ranar tashin kiyama Allah tsare mu to a take dai wannan na nuna fadawar abu lamu kuma to wannan na nuna addinin musulunci ba addini bane da kabilanci domin abu lamu yana cikin dangin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce an zura shi da kasal akarabina wato gargaɗi danginka mafiya kusanci ma daga cikin dangin abu lamu na ciki amma ga aka saukar da sura su kutun dangi aka la'ante shi aka kore shi daga rahmar ubangiji dangantaka da annabi ba ta masa amfani ba amma ga bilal dan afirka bakin fata sayayyen bawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi me kake yi ne na jumu'a din ta kalman ka a gidan aljanna yace da bilal kaga addinin musulunci a kira da kabilanci ko babu wajen launin fata don yaya aka yi aka kai abu lahab cikin wuta ga shi da larabe farin fata dangin gidan annabi ba hasuman dangi a kai wuta ko ba sarifan dangi a kai wuta amma ga wato ainihin abin nan ga da suna bilal dan habasha dan afirka bakin fata manzon Allah ya masa albishi da gidan aljanna sun yana da rai ina fata mun wato shi bilal inda wato karfin imanin sa lokacin da ake kawo mutane a musu azaba an halatta ma ya halatta mutum yayi taqiya in ka bari sai rutsa ka ka faɗo ta kalma da za ta faranta musu rai an yafe maka su amma rubin ya sai ita suka rinka faɗa ta kyale Allah ya saukar da man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma bilal ma wannan rukusa ma yace ni ba zan karba ba kai jikan sayyidina Abubakar Siddiq ne yana da wata wajen mahaifiyarsa yana da dangantaka da annabi dauda ta wajen babansa kuma yana da dangantaka da annabi adamu a je ta fiye to mu ba waye ba da dangantaka da annabi adamu ina fata bai ta har uba san zo da dangantaka da annabi adamu ba haka dangantaka ciki nan da duk suna dangantaka da annabi adamu wa amma wannan wata ni'ima ce da zai faɗa shi kadai aka baban da sauran a gaskiya ka'idar musulunci shine ka yi aiki kanka da wata dangantaka an gane ko innamal fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana abi jarimi shine wanda yake cewa ni rago wanda ke cewa babana kakana ma'ana kai baka da matsayi suka ce idza ftakarta bi aba lahum sharafun kullu sadaqta walakin bi sama wala in kai alfahari da iyaye kakanni masu matsayi sai mu ce kwarai mun yadda suna da matsayin amma wanda suka haifa din fa kawai dan babanka ya zama mata matsayi sai ka san kawai dan ba mun kai da wuta sai kai kawai dan babanka ya sarki kai ma sai kai yau duka wanda babanka ya sarki ne ya sarauta duka wanda babanka ya gona ne ya gona to haka duka wanda babanka ya zama annabi shi kuma sai zama annabi shi ba to balantana jika ba jika na a dan gidan yar da annabi ya haifa ba dan dan dan dan dan dan can ne san ta ta ta ta wurin wajen matakala goma sha biyar ko ashirin in ma ya tabbata gaskiya kenan to amma su yadda da wancan zartaka kuma inda za ku ga gane kariya kake yi in an ba su zakka sai su karba ya an ba su sadaka sai su karba kuma zuriyar gidan annabi haramun ne su sadaka duk jikan annabi haramun ne su sadaka zakka wannan bil ijma sadaka ta nafila ce wadansu malamai suka cewa babu laifi su karba amma ko ita ba su da hujja duka zakka da ma ijma'i ne iyalin gidan annabi dukkan jikan annabi haramun ne ya ci zakka in ya karba to ya ci wuta balbal to aiki ya samu kenan suratul ikhlas tana daga cikin surori masu ban mamaki idan an ce suratul nasri sai ka za a jaa nasrullahi idan an ce suratul kafiruna sai a ce kul ya ayyuhal kafiruna idan an ce suratul kawthar sai ka kaga inna atayna al kawthar amma idan an ce suratul ikhlasi ina kalmar ikhlasi a ciki babu ikhlasi a lafazi sai dai ikhlasi a a ma'ana ina fata mun ma'anar ikhlasin ta kunsa amma babu lafazin al-ikhlasu lafazin babu shi cikin surar ina fata mun fahimta suratul ikhlas ita ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri manzon Allah ya ce wani mutum yana karanta kul huwallahu ahad yana ta maimaita ka a cikin kiyamar da yana ta maimaita ka falamma asbaha jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara lahu dhalik shi abu sa'id al-khudri da ya ji wani mutum yana ta maimaita cikin kiyamar laili da aka waye gari sai ya zo wajen manzon Allah ya ambata masa ka ya wato yana ganin kamar yaya kun wallahu kadai zai kiyamul lailin ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران yace ina rantsuwa da wanda ne nake hannunsa wallahi tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani mai girma an gane ku kuna sanar da hadisin wani sahabi wanda aka nada shi yawa mutane limanci a cikin halin tafiya da ya yi fatiha sai karanta kulhu Allahu ahad sannan sai wata sura da zai a kowace raka bayan ya fatiha sai ya karanta kulhu Allahu ahad sannan ya sura da zai sai sahabban sai abokan tafiya suka ce ya ka hakura da ko dai kulhu Allahu ita kadai ko kuma kai sura da zakai amma sai ka hada mana sura biyu a cikin yace me zafi ba dole bane sai na yi muku libanci in dai ni zan yi abin da zan karanta ke in kuma kuna ga ba san haka sai ku nada wani ni na da yi bi me ne rigima a cikin addini ko mu ne muke muke hayaniya kan gasatul istiraha ne kan wani yayi kaza wani bai yi ba me yi zafi in za ka yi zo ka yi su kuma suka duba ka da sabai da adalci sai ga duk cikin su ba wanda ya shi ya karatun qur'ani suka ce ai ba wanda ya kanci limanci kuma sai kai yace to sai da ku ya guri kenan a yanzu mutanen mu suna da wannan adalci dan ka kadan liman zai sai da tsige liman yana da wani ba za a tayar da sallah ba a yi jiran sa wallahi musamman limamai a masallatan ahlus sunna wato kaga masallatai na gargajiya gargajiya haka za ga su suna yin mai ne da yawa menene wato girmama limamin ya wuce musu kala zarar ko ba haka ba wato sai ma sallah ta san fita wato ba za a yi ba ana jin tsoro dan karka je ka yi cibi ya zama kari ko ba haka ba to kuma a masallatan ahlus sunna kuma sai rashin ladabi yayi yawa wallahi liman na cikin alwala kawai ta wadan kawai ta wani ya kama wani ya a wuce gaba kuma sai ka je ka ga wani ya wuce gaba din kuma mutane sun fi wannan kankambar a sallar azhar da la'asar a magariba ba ta yi dan asirin su zai tono saboda karatun bayyana za a ji kana da tajwidi ko babu wallahi ko a sami irin yaron da ya sake da wani ya kusan kafirta ka dan ba ka da tajwidi to amma tunda azhar ce da la'asar ba wanda ya sani sai kowa ya ba haka bane ba ai tun mun san halin juna ko ke ba sai da kai kawai baka sani ba to kaga adalci sun san ya san su karatun Qur'ani sai suka ce kai za ka yi da aka zo wajen manzo Allah sai suka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce to kai me zaka ce ta karanta kullu wallahu yace wallahi san ta nake ya manzo Allah sai manzo Allah ce hubbuka iyyaha adkhalakal janna san da kake mata ya mai da kai dan aljanna tashi to ya halaka a karanta sura biyu cikin raka'a dai gobe halaka ba Allah ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai abin mamaki kwarai da gaske kaga akwai ahad akwai wahid a larabci idan an ce wahid zai iya yiwa yana da na biyu akwai salid kaga ala wazani wahid akwai salid ala wazani wahid akwai rabi akwai khamis akwai sadis sabi samin tafi ashir in dai an samu wahid ta iya yiwa ya samu na biyu da na uku da na hudu amma ahad ba ya da na biyu ballantara na uku ballantara na hudu daya daya kun sai da su huwa Allah shine Allah ba ce wahid ba ahad ina fatan kuna fahimta za ka sake Allahu samad sai aka sake mai ta kalmar Allah dan saboda sabuwar jumla Allahu samad lam yalid wa lam yulad as-samad wanda ake bukatar shi idan an ta wanda ake nufatar shi da bukata shine as-samad to kuma sai aka kore ma Allah da aka kore masa iyaye aka kore masa mata lam yalid an kore masa me dakin wa lam yulad an kore masa ne. iyaye wa lam yakul lahu kufuwan ahad an gure masa ne mata ko abokin tare dan lam yalid bai haifa ba kaga an kore masa ɗakin wala yulad ba haife shi ba kaga an kore masa iyaye kenan bai da su wala yakul lahu kufuwan ahad kufu shine dukkan wani kininka mace ko abokin tare da Allah bai da su da haka din kaga ahad din ta tabbata kenan wato kamar fasaran ahad ne kasancewarsa a sandu kasancewarsa lam yalid kasancewarsa lam yulad kasancewarsa lam yulad duk wannan fasara ne ahad shi yasa ga suratul ikhlas din tsantsanta kadai saka ga Allah shi kadai suratul ikhlas sura mai girman gaske ita kadai tana ɗaya bisa ukun alqur'ani sura ta gaba la a'udhu bi rabbil falaq فلا أعوذ برب الفلق سورة قليلة قوم سألت من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في الأوقات ومن شر حاسد إذا حسد الفلق ودن سكتي حسكا ساتيا ودن سكتي الفلق حلقتا كنت الخلق إلى نيمان قلي أولوك بنجدن ديكي كاو حسكا ساتيا هو أولوك بنجدن حلقتا الفلق inna allaha khaliqul habbi wannan khaliqul habbi ay khaliqul habbi ko khaliqul habbi wato wanda ya tsaga kasa dan kwaya din ta fito ko ya tsaga huda dan kwaya ta fito ina faɗa mai ba wala a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta ma abucin sharri ina jin mun taɓa yin tafsirin wannan wani lokaci da ya wuce baya a cikin wata dangantaka kila ba kuma manta ba da kuka ji amfani da Hausar daga sharrin abin da ya halitta ma'abucin sharri saboda a cikin halittun Allah kala uku ne akwai abin da yake sharri ne maha sharri ne tsantsa akwai abin da yake khairi ne maha wato khairi ne tsantsa alkhairi ne tsantsa akwai abin da yake lahu khalifun min hadha wa zak akwai bangaren alkhairi tare da shi akwai bangaren sharri tare da sharri tsantsa kamar iblis kamar wutar jahannama a azan Allah wa garna wannan menene sharri ne tsantsa alkhairi tsantsa kamar mala'iku annabawa mursalai musamman ulul azumi min rusuli musamman shugaban manzanni fatimun nabiyyi wa imamul mursalin waɗannan su alkhairi ne tsantsa mu sharri ta tare su amma abin da yake yana da sharri yana da alkhairi shine su mu duka nan wajen eh wata rana a ji daɗin ka wata rana kuma ran da yan tsere suka dace a kasa jin daɗin ka haka matar ka take wata rana kamar da kai kai ne sarkin garin nan kawo sarkin garin nan morewa wata rana kuma mai da kai kai ne kalkan karshe a garin gidanka zaka shiga gaban ka na kafa ka tara fitowa ka fito da riga bai bai kaga ai tana da bangare sharri wallahi ko wani da ba sai sai masa tsaya da fito zai ke ketara titi wallahi motoci suna taka masa burki bai sannan ya farga cewa titi zai ketara bai duddu ba shi yasa lokacin da ake cikin maganar mata da aure da idda da ba a kare ba sai Allah ce hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitina فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون an gama sai aka sace koma maganan matan wallazi ne tawaffana minkum yazruna azwajan wasiyatan li wai saboda me rikicin su ma ka iya mantawa da sallah wata saboda tashin hankalin sai su mantar da kai sallah na ta ba labarin wani malami ga wani malami ne ya yi littafi babba duk halayen mata ya rubuta a ciki yana kawo gari gari ya rubuta ƙasar littafi ya zo wani gari zai shiga garin sai ga wata yarinya ko da shekara takwas sai a bakin rijiya ki da Allah dan mai gomin ruwan da ya sha ga littafi a nuna karan ajiye ya jike ko kuma jama'a ta ah, wani littafi ne kuma akram kallahu yace wannan littafin ai duk wata ƴa mutum take gani sharrin ta nan gurin shekara aru aru ne duk ina tara sharrin ku a nan gurin ga sunan tun da ce a'a ta ce kawo mu gani sai ta karba sai kawai ta jefa shi rijiya ta ce ka rubuta wannan bayan ta jefa shi rijiya ta ce ka taɓa rubuta wannan a ciki akwai wannan babu babu wannan tabbar ma kala wa min sharri ghasiqin idza kuma ina neman tsari daga sharrin dare idza waqaba idan yayi duhu al-ghafiq idza waqaba dare idan yayi duhu an gane ko waɗansu kuma suka ce a a shine wata idza waqaba idan ya buya ko kuma idan ya bayyana wanda suka ce wata ake nufi da al-ghafiq sun dogara da hadisin Aisha da Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamari ya kalli wata wata rana da dare fa qala ce ya aishatu ista'izi billahi min sharri hadha ki nemi tsarin Allah daga sharrin wannan ya nuna wata fa inna hadha al-ghasiqu idza waqaba yace dan wannan shine al-ghasiqu idza waqaba ashe al-ghasiq ya zo kenan wata kaga galibin masu fassara ko suna fassarawa da dare idan yayi duhu to amma daga manzon Allah amfanin a tafsir bil sai ka fassara zance da wani abu shi ga hadisi kuma akai wa min sharrin nafasati fil uqad ina neman sani daga sharrin annafasati waɗanda suke yin tofi fil uqad a cikin kulle kulle masu sihiri kenan akwai masu sihiri da suke ba da zare ga mace ta daura a kanta ko ka daura a jikinka ko ne daura a jikinsa ko su ba dan dambe ko su ba dan kokowa galibi za ka ga zare ne aka samu ulu ko zaren lilo ko kirtani ko menene sai a rinka kiran sunan aljanu idan an kira an kira an kira sai a tofa sai a kulle daidai inda ya wuce ya taba sai kuma a sake rike gaba a ta kiran sunan aljanu a ta kira a tofa to kaga wannan sihiri ne da kiran wani ne wanda ba Allah ba tsafi ne mai shi ba musulmi bane ba to wannan misali ne banda shi kuma akwai misalce misalcen tsafi masu tarin yawa hukuncin mai tsafi da cikin al'umma kashe shi ake yi in ana shari'a musulunci kuma an ce annafasati aka kawo siffar yi suke dan su a lokacin jahiliya mata sun fi amma ba wai dai in maza sun yi ba su da laifi ba su ma suna da laifi ina fatan kun fahimta na annafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad haka ina neman tsari daga sharrin mai hasada idan zai hasada ibn al-qayyim yana da zance mai kyau a cikin waɗansu littattafansa ba zan iya tunowa ba wato ina jin tafsirin al-mu'awwidh sabin ne da yi dangane da wannan surar ba wanda zai gamsar da kai wajen wannan tafsirin cikin littattafai na ko kusa in ba tafsirin ibn al-qayyim ba gaskiya akan waɗannan surori guda biyu kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas ya kawo waɗannan dangogin sharri da aka hada su sharrin ba abucin halitta cikin halittan Allah sharrin wata idan ya dauke hasken sa duhu ya shigo ba anan gurin ba duk kake gamuwa da matsaloli a cikin duhu barawo zai zo gidanka a cikin duhu zai kaza zai kaza zai kaza sharrin masu tofiya cikin kaza kaza sharrin mai hasada idan zai hasada to dukan waɗannan sharri ne da mutum ya kamata ya rinka neman tsari da Allah daga su masu wannan sharri wato da ya zo kan mai hasada yace saboda hasada din sai zuciyarsa ta yi wata tsatsa ta yi wani dafi idan yayi mummunan tunani tattare da kai ma sai ciwon kai ko zazzabi ya kama ka yayin da ya kalle ka kallo na kiyayya sai wannan dafin da ke cikin zuciya ta so ya zo kan gidansa sai ya harbe ka da wannan yayin da ya magana ka maganar ta kunshi hasara din sai dafin ya taso ya zo kan harshe sai ya wuce a lokacin ya zanto mai dafi ai sa kai mamaki kwarai wallahi binciken da ibn al-qayyim yana da kyau shi yasa hasara ba karamar abu bace hasada kuma shine Allah ya bai wa mutum wata ni'ima ka rinka burin ina ma ya ne kai rasa Allah ya tsare manzo Allah ce ba a yin hasara sai cikin abu biyu na farko mutumin da Allah ya ba shi alqur'ani yana ta aiki da shi dare da rana sai ka ce kai ina ma Allah ya bani irin abin da ya bai ma wani ni ma in rinka yin aiki irin na wani na biyu mutumin da Allah ya ba shi dukiya yana ta kashe ta cikin abin da ya shafi ayyukan alkhairi sai ka ce kai ina ma Allah ya bani dukiya irin ta wane ni ma in yi aiki irin wane to abin da ake nufi da alhasad shine algifta a cikin wannan hadisi algifta shine kai gurin sun abin da ke wurin wane amma ita hasada shine kai gurin abin da ke wurin wane rufe mai gifta shi baya gurin naka ya rushe yana fatan samun naka ne yana fatan samun irin naka kai ma naka ya ci gaba da zama yadda yake shi ina ma ya samu irin sa shi ma kaga wannan ba hasada ba ce to ko ba wannan mutum bi kawai za ka yi wa mutum na farko wanda yake da qur'ani yake aiki da shi dare da rana sai kake fatan ina ma in samu irin nashin tare da niyyar ni ma in yake irin nashi mutum na biyu mai dukiya yake aiki da sai kake fatan ina ma in samu irin tashi ne ma in yake irin nashi in ban da wannan ba za ka yi wa wani wannan ba kuma kun gane ko قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة قل أعوذ برب الفلق da قل أعوذ برب الناس suna da tasiri kwarai da gaske wajen warware sihiri duk wanda ake wa sihiri idan yana yawan karanta su insha Allah zai warware an gane ko duk kuma wanda yake karanta su uku kul wallahu ahad kul a'udhu birabbil falak kul a'udhu birabbin nas ina tofa ya tafi ka sannan da ka lokacin da ya zo ce barci shi ma insha Allah wannan duk maganin sihiri ne kamar yadda manzon Allah ya nuna kai da kyakkyawar zuciya ki da kyakkyawar zuciya da sa ran Allah zai karba maka kar kai kana tare da bi ko za a karba ko ba za a karba ba anan abu kawai za mu magana dan ma'anonin da za a zahiri ciki in ba kalmomi guda biyu ba alwaswas da kuma alkhannas ina jin su kadai na bakin kalmomi lafazin alwaswas suka ce masdari ne kamar azzalzal alwaswas Ka zo ne masdar um, to amma masdari ne amma ana nufin sifa da shi a nan gurin siffanta shaytan alwaswas wato mai sanya waswasi alkhannas kuma daga khanasa ya su ne wanda yake buya akan ce khanasa ya buya ya su yana buya alkhannas mai yawan buya sai suka ce to ya za a yi nan take ya zama mai yawan sa wasu wasu ko mai yawan buya za ka a zai iya yiwa yana yawan buya da an kiraye sunan Allah da mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar sai dan ya fita a guje ba za a sake gani shi ba sai an gama sai ya dawo in an fara kama kuma ya fita a guje kaga yana cikin daga hankali kenan to a nan gurin kun ga kula uzu bi rabbin nas tabbatar da rububiyya ta ubangiji kenan malikin na tabbatar da almulku da kenan ilahin na tabbatar da ilahiyya ta sa subhanahu wa ta'ala to sannan kuma suka ce me yasa aka yi ta maimaita kalmar annas annas annas annas da idan aka ce qul a'udhu bi rabbin nas malikihim ilahihim ko ba haka ba min sharri waswas khannas allazi yuwaswisu fi sudurihim min aljannati wa minhum tun da dai su ne ai to bai fa aka maimaita har sau biyar wadanda suka ce an mai har sau biyar saboda ba kawo adatul afati ba harafin afati an ce kula uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba a ce kula uzu bi rabbin nas wa maliki wa ilahi wa min sharri wa kaza da an kawo wa da sai a kawo dabiri an yi adashi kenan amma tun da ba a kawo wa ba kowace sai to jumla ce mai cin gashin kanta ba ruwanta da wata ba aka ci bane ba tun da ko jumla ce idan ka kawo lamiri kan me zai koma baya ba da abin da zai koma da haka sai dai ka kawo ismi zahir kenan ina fatan kuna fahimta wadansu kuma suka ce na san na farko ba shine na farko ba shine na biyu ba na biyu ba shine na uku ba kaga nas har guda biyar ne wala a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas bi sharri waswasil khannas banda wannan alladhi wasawsu fi sudurin nas min aljinnati wan nas Wa guda biyar ba kenan suka ce kula a'udhu bi rabbin nas nas din da kenan gurin yara kanana da aka aka kalmar rabbi lil ishar bi tarbiyya wa ake tarbiyyanta yara kanana malikin nas samari kenan lidilala ala siyasati uburihim samari suna bukatar a mulki lamarinsu ilahin nas da tije kenan suna da hankali sun san Allah ne cancanta a bautata masa an gane ko allazi wasu fi sudurin nas suka ce as ne kenan dan su ne shaydan ke kokarin ya jefa musu wasu wata an gane ko ba ruwan da wai gafarallu in ce shaydan ya jefa ma wasu wata ba na kai mai kokari ne wai yahudawa suka ce me yasa ba na wasu wata ko musulmi kuke abdullahi da Abdullahi yo me barawo zai da gidan da ba komai <laughs> gida ne kan zo idan yau fara da shi ba sai akwai galagalai ko kwarawo ne <laughs> saboda haka annas anan wato al salihun al-abrar ke ko ba haka ba min al-jinnati wan nas wadannan annas din kenan shirarun sauki kenan masu sharri cikin mutane da aka hada su da aljanu hada da juna وكذلك جعلنا لكل الذين عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ka kanta nufa ɗaya min aljinnati wa nasi adireshin su faɗa to jama'a yana ganin a nan gurin za takaita saboda yadda lokaci ya kuma muna godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yadda har muka zo karshen waɗannan karshen alkur'ani mai girma kamar yadda muka faro tun daga sama kuma abinda muke fata shine duk abinda muka karanta tun daga farko har karshe abinda ya zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya ce mana a zamana a tsawon waɗannan shekaru guda takwas na game da al'amura masu yawa masu daɗi da marasa daɗi haka sunnar rayuwa take kuma ba kullum ake kwana a gada ba ba kuma kullum ake neman abu a samu ba gaman ka sarkin Allah ne ba gwanin ta bace ba ba iyawa ta bace ba dacewarsa ce ta sa har muka kawo wannan lokaci da muka ganci yau wanda ba dan dacewarsa ba da ba mu samu nasarar haka ba ba zan manta ba da dukkan yan uwa da suka bayar da taimakon cin nasarar wannan karatu ta kowace irin fuska kama daga malamai da yan kasuwa da yan uwana almajirai da yan jarida gidajen talabijin guda biyu da gidan rediyo kuma na Maiduguri wato ga NTA ga BRTV ga kuma gidan rediyo duk waɗannan ba zan manta da irin kokarin da suka yi ba tun daga kan manajoji zuwa ga kyamaraman da ake turowa zuwa ga waɗanda suke sanya program ɗin har ƙarshen dare sannan su cire kowa ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi gurgudan niyyarsa gurgudan kazansa da yi. ba kuma zan manta da daga cikin manyan da malamai ba da shi kanta mala abubakar adam dan adam dan adam ne zai iya yin kuskure kamar yadda zai iya yin kuskure kowa zai iya yin kuskure a cikin mu amma abu ne mai wahala wani malami yana nan da rai ya ara maka mimbarin sai zama dan sauraron ka in mala abubakar adam bai da komai sai wannan ne ya zama abin kaddarawa a wurina yana da wahala ba wani malami yana zaune ana jin sa shi ma shekul islam din unguwarsa ne ko na masallacin sa amma ya kyale maka mimbarin sa ya zama dan kallo ko dan saurari to gaskiya wannan ba karamin gobe ba ila da an samu matsaloli da yawa daga bangaren sa da bai nuna ikhlasin sa ba da bai nuna goyon bayan sa ba kila da ba samu nasara makamancin wannan ba ba kuma zan manta da shi abinda wato alhaji muhammad indimi ya yi ba na kokarin na farko dai ba mu masauki tunda a gidansa muke sokari da malam sa'idu sawa'un na zo cikin azumi ko ba cikin azumi ba na biyu ɗaukar nauyin sa karatun nan ta kafofin watsa labarai har tsawon waɗannan shekaru guda takwas na uku masallacin da ya gina ne ake yin wannan karatu a cikinsa to alal hakika wannan ba karamin aiki bane na alkhairi ubangiji ta Allah saka masa alkhairi ya kuma sa a cikin zurriya ta samu waɗanda za su yi sama da abin da yayi na wannan aiki da musulunci ba zan manta ba da Sheikh Muhammad Abba Aji wato yusuf dama ina faɗan sa waɗansu mutane suka ce me yasa kullum motsi kaɗan motsi kaɗan Abba Aji motsi kaɗan Abba Aji wato a gaskiya abin da nake samu a wajensa na shawarwari da tattaunawa da nuna sha'awa da goyon baya na ɗorewar karatun nan irin wanda ban samu bane a wurin kowa a nan gari tsakani da Allah kuma ni ba zan manta ba cewa a shekarar 1981 na fara sauraron kafir na Sheikh Abba a lokacin ko ahlari ban karanta ba kuma daga sauraron kasar ɗinsa ne na tafsirin suratul nur da kuma farkon suratul ma'ida ya kimsa mun san tafsiri lokacin ba ban san me tafsiri ba to kaga an duk mutumin da yake da wannan falala in kai masa addu'a so miliyan ba kai laifi ba a tsakani da Allah kuma wannan ke nuna a ce karantarwa ba karamar sadaka jariya da ce ba kila lokacin da yayi tafsirin suratul nur bai san wani sunan za a bin sauraron nan tafsirin har yayi tasiri shi ma a faɗin wata rana zai fassara suratul nuri ba haka al'amarin ubangiji yake Allah na sanya wa aikin mutum albarka gwargwadon niyyarsa da kyakkyawan da kuna da Sheikh Malam Muhammad Abba Aji ikhlasin sa ya haifar da dalibai da dama a nan garin da kuma inda ba nan garin ba na tsammanin akwai wanda ya samu ɗaliban da duk suka fito yanzu ma suka zanto malamai suna karantarwa suna wa'azi irin sa. manyan malamai suna nan wanda suke cewa shi ba malami bane su ne malamai din su ne kaza su ne kaza wa suka yayi wa aka sani cikin ɗaliban su ba san kowa ba ka duba yadda shekarun su suka tafi amma sunnar manzo Allah na kara masa haske Allah aka nuna shi a talabijin kamar bai tsufa ba kamar sa'an mu ne kuma ya haife mu saboda ka da ba za mu manta da wannan ba sannan kuma ba zan manta da dukkan sauran malamai ba waɗanda na zana sunan waɗansu a nan gurin malam garba dan yawa yana da daga cikin farkon wanda na taba saduwa da shi tun kafin in san mutane da yawa ana na rinka amfanuwa da wadansu daga cikin littattafansa wajen tafsiri musamman a shekara ta farko da ta biyu har ma ta uku ubangiji ta Allah ta kuma tsara sai ba zan manta da malam Ibrahim Mustafa ba wato na'ibi na Sheikh Muhammad Abadi ba kuma zan manta da malam Madu Mustafa da malam Abubakar Bello malam Gambo malam Wane ne ga da yawa Ahmad Abdul Qadir da su malam Muhammad Yusuf wanda galibi nukan ɗauke su a matsayin abokanai yan uwa muna taron ƙara juna ilimi ne ne sukan kare ni da shawara da sauran al'amura ubangiji ta Allah saka musu alkhairi ba zan manta da dukkan wani wanda ya taimaka ta kowace irin fuska ba sawa'un musamman ga masallaci da samar da yanayi mai kyau kamar da kamfanin Comfort Cleaning and menene hydraulic services suke suka yi ta ɗaukar nauyin tsaftace masallacin nan da tabbatar da abubuwa da dama da bayar da kowane taimako ta kowace fuska ubangiji ya saka musu alkhairi tun daga kan manaja da dukkan wanda yake da ruwa da suke cikin kamfanin har zuwa kan leburori Allah ya saka musu alkhairi ba za mu manta da wato alhaji bukar makoni alhaji adamu dibal akwai na alhaji ahmad wanda yayi ta aikin makabarta ɗin dan wajen da itace da menene wallahi yanzu in na gaisu ba zan iya gane shi ba a ido ban san shi ba amma yana daga cikin mutumin da ya so da dama nukan tuna shi in yi masa addu'a a cikin zuciyata ba za mu manta da sauran mutane da suke ayyukan alkhairi ba wai sai a nan gurin ba kaɗai a cikin shekarun da ubangiji ta ala ya kaddara mun zama a nan ne akan idan mu muka ga haɓakar gina santa ta imam malik islamic center wadda ta mamaye faɗi mai yawan gaske kuma ta cike wani babban gibi da ake da shi wanda alhaji tijani baloriya Allah ta kama sala alkhairi kuma Allah albarkatun zurriyarsa Allah ta a cikin zurriyarsa a samu wanda za su yi aiki sama da nashi kuma Allah kai aikinsa a cikin sa cikin da yan uwana almajirai ba zan manta da malam goli kolo gana wanda yake da makaranta ta hardan qur'ani da ya kai ni da sha ruwa na dai makarantar ana gina ta yanzu haka can abin nan wulariwa kenan sannan da wata makaranta daban kuma ita ma ta ce wadda yake nuna mun cewa Alhaji Bukar Balori ne ya nauyin gina ta wadda ta kunshi wajen ajujuwa goma sha biyu da gidajen malamai guda takwas duk a ciki bayan gidan darakta da na waye da sauransu wato wurin ya bani sha'awa bai fi sati ɗaya ko kwana goma da jiya ziyartar wurin ba a gaskiya shi ma alhaji bukar balori yi kokari Allah saka masa alkhairi kuma Allah iya masa ladan su dukkan dai wanda yake taimakawa addinin musulunci ta kowace fuska Allah taimaka musu akwai yan uwa waɗanda ba zan manta da su ba sun yi ta da ne wajen abin da ya tafi harkokin ragin lafiya da matsaloli haka kamar da sa'ad wanda yake aiki NNPC da Dr. Magaji Ado da kuma wato profesa buwala wato shi profesa buwala <coughs> ai ko mun yake cewa idan ma ba zai iya zuwa ba shi zai zo duba ni kansa wani abin sha'awa da abin nan na ji daɗin mu'amala da shi kwarai da gaske kuma manzon Allah ya ce dukkan wanda ya muku aikin alkhairi ku gode masa mutunci ne zan to ban ambace shi ba ina ba zan fahimta ba zan manta da wato masu abin nan shagon sayar da magani ko kemis na sayar da magani na mutanen lamusawa ba wanda har yanzu to bana so in je sayan magani da kaina sai dai in tura wani dai idan na je ba za su karɓi kuɗin ba a koyaushe a gaskiya abubuwa dai da yawa da haka ya kuwa a tsawon wannan shekaru da na yi yawa akwai ƙungiyoyi na addinin musulunci waɗanda ba za mu manta da su ba akwai muslim consultative forum kungiyar matasan yan kasuwa da suka tashi wajen ayyuka na addini suke ta kokari Allah saka musu alkhairi wanda ajiya ma sun shirya mana liyafa ta buɗe baki a gaskiya na daɗe ina jin abin a cikin zuciya ta kwarai da cikin karancin da suka yi mana Allah saka musu ta yadda suka yi amfani da lokacin suka gayyaci dubban mutane aka ji aka taru a waje haka Allah saka musu alkhairi sannan da Muslim Brothers Forum da kuma Shabab kungiyar Shababul Islam da kuma MSS Borno State Sector da yan agaji na kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa Iqamatus sunna da na kungiyar JNI wato Jama'atul nasrul islam a gaskiya waɗannan samari sun nasarar karatun nan suna da gudunmawa a cikin mai yawan gaske yadda take ta kula da ababen hawa na mutane da sauransu sannan jami'an tsaro da aka yi ta samun haɗin kai daga wajensu yan sanda da yan road safety duk da bambance bambance da canji da aka yi samu na kwamishinoni na yan sanda amma cikin ikon Allah duk wanda ya zo sai mu ga cewa kamar ya wanda ya tafi har ya zuwa lokacin da muke ciki dan wata bukata ba ta taba tasowa ba da ta shafi a taimaka mana da ma'aikatan tsaro face sai sun taimaka mana ubangiji ta Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma iyar musu da nufin su sannan kamar yadda na faɗa wato daga ƙarshe nike roƙon yan uwa dukkan wanda ne masa ba daidai ba dan Allah ya gudu sawa'un cikin maza ko cikin mata dan adam zai iya wa mutum laifi wanda ke cikin sani ko wanda baya cikin sani kuma ina son mu yi amfani da wannan dama mu roƙi ubangiji subhanahu wataala ya kama na kurakuran mu akwai yan uwa musulmi da suke cikin damuwa waɗansu ba su da lafiya a gida ko a waje dan Allah mu sa su cikin addu'a Allah ya ba su lafiya akwai yan uwan musulmi da aka tsare su bisa ga zalunci sawa'un a nan Maiduguri har zuwa yan uwan musulmi wanda gwamnatin tarayya ta kama tun daga lokacin da aka sami lokacin Abdulsalami zuwa yau waɗanda suke tsare waɗanda mun tabbatar cewa ba wai laifi na siyasa ne kadai manufar da ta sa ake tsare da su ba cikin har da bambancin addini yasa ake tsare da su dan matukar za a ce an saki fashi wani irin yan ofisi din nan su gani ada an sake su suna yawon su duk da kisan kai suka yi na bila adadin na mutane da hasarar dukiya babu wani dalilin da za a ci gaba da rike su eh, al-mustafa su muhammad abacha su dukkan waɗansu yan uwanmu musulmi muna kallon abin ne ba mahanga ta addini ba mahanga ta siyasa a mahanga ta siyasa in an ce sun yi laifi yan ofisi wani laifi ne ba kuma suke kan yi kuma ba ka ci boye so da laifi ne da ba kuma suke kan yi da haka lallai mu sa su cikin addu'a ubangiji da Allah ya fitar da su daga cikin tsananan da suke ciki ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ubangiji ka sanya qur'ani ya zanto mai ceton ya ubangiji ka sanya alqur'ani cikin ranar tashin kiyama ya ubangiji ka ba lada cikin abin da muke na ibadoji ka karba azumin mu da kiyamul mu da yan kasuwar mu ubangiji ka sa musu imani cikin zukatan su ka sa musu san adalci da gaskiya cikin zukatan su jami'an gwamnatin mu ubangiji ka sa musu imani cikin zukatan su ka sa musu adalci da gaskiya cikin zukatan su dukkan wani wanda yake mai sana'a kowanne ne Allah haka ta sana'arsa mai aiki Allah albarkaci sa mai zurriya Allah albarkaci zurriyarsa wanda yake bukatan aure cikin maza Allah shi ba shi mutu ta gani mai bukatan aure cikin mata Allah shi ba shi miji na gani dan makaranta da yake bukatan cin jarabawa da ilimi Allah ba shi ilimi mai albarka ka ba shi nasara a dukkan abin da yake fuskanta na karatu dukkan wanda yake da bukata ta alheri Allah shi biya maka Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-maut rahatan lana min kulli shar Allahumma atina wa'fu anna Allahumma atina wa'fu anna Allahumma la tu'akhidhna bi dhunubina Allahumma la tu'akhidhna bi khatayana Allahumma la tu'akhidhna تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بخطايانا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بخطايانا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اهل حفظ الدين يا رب العالمين اللهم اللهم حفظ الدين يا رب العالمين اللهم اللهم حفظ الدين يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين